hala tuma min na ibrahim abata iraq banko kan ka bayin bayin ka ta sham banko kan komin kibaru ya dante nyamin kana jaziratul arabiya walam arabul la sabati banko kan ay sham dun kewlu ay tara inin arab bankolu ñunu min mo jaziratul arab ay tara minna walemu itul kalulu lil bat lolo ba la bije to minnu ya lon ko ka ka wol lel al uh, alharran fana musate o uh, wal fana al tarta ika ka loolol lel bato jalaw al hafiz ibnu kathir rahimahullah a wa kullu man kana ala wajhi lardi kanu kuffaran siwa al khalil wa imraati wa ibn akhihi lut a tembo min ibrahima bina wadin kiralto banko nyaada kan londo ye miŋ yitandi ko moolu min mbiye wo tembuwo a femba be mo kafirol na manke ibrahima ti ana la nomo ñomin mo sara ti ana badinkew din din mi kafayi lut alayhi wa ala nabiyina afdal salati wa atami taslim wotumo ibrahim aɓe tugarankeyarin tugarankeyalu be danna sirugola tuma minna aɓe moolu kili kan ala kilimbayen do kan wo moolu manwolon wole min longolam jalambatoti o tembo e baaje la ñaadole la wala mo ñiŋ ata a fambulu ate kendiyari komin bi niŋ moolo te comme mooli ñiŋ bidaŋolu bula minnu ye a lo ye sisi fey la ye a muta i bulu fulo la ye a je ko wolem kesoo ti i be balandin balanñaalu be danna siiriŋo na sotute ye setani ye miŋ yitandi la ko ñinumu taamaŋ selle ti ko atolu be miŋ kaŋ wolem kesoo ti i sina qur'ana kuloo fo ye ñaawo ñaa isa kila la sunna sahayarin fo ye ñawoña isa doruma i b'a fana han fo alfa kaari min mu kan kaariti wotan bita jan woma min fo a maake ka e, wala fo e wolu ka min ke ñinu ko wala man betiya isaje seytan yewo jankundi ñakoto aɗum annamanan sabati londo to ko moɗo le bije min manka kilatanawo sahibo walla kukewo wala mu molla tintindaŋo ti ka sariyon kiitiyolu sabatindala hani kilala sahibolu kilin kilin na alla kuwo manke dayilati man to soko uh, mo kote min manke sayibol bari kila e min fo mo dayilol ti manto kan wo ma sari on sabatin darawna te adole ama kila la sayibol kambenta minna wo ma sari on sabatin darawn bari setan sina fo to le ko han fo kan fo de kari karta min ke kan jang o kan yin muskoto salol ki janne aka mun kulal ki janne aka til tannanul ki janne aka gamul ki janne aka bini bakaraw asa kumol befo fo zafi ko silan yin ko wallel man betiya adun tan alon ko walla ala silan warta ti o sabula walla kuma muto nyaata ala ngaw tata nga ñinu tatu je mbadi ngulu wo mu kultim ya lon ko ay mulu batandi am kultim ya lon ko ay tungaran ka ay tan bari ibrahima jibe ban ate dammala be ñim ban ko kan na manke atete anala muso ana barin kew diw min mu lutta alayhi wa ala ali ala nabiyina abdullah sallallahu alaihi wasallam itol dammallel tata ban ko nyaada kan minnu ka ala yitandi moolu la minnu ya allo ye lo ibrahima la dawa a commencita ñaami alhafidu ibne kathir rahimahullah ako aye mo folo lenka kata ala bato kan jalla wa ala wala mo a famati a wulu famiya wulu azara a yala dawa folo a telela ka ko i na ka ala kilimbandi kila dunfanabe fana be wala ñama sallallahu alayhi wa sallam ala ye min folo fa ye suratu iqra jindirin kola ala ka ye ko wa anzir ashirataka al akrabin ibadin baadin sutuŋolu masilandi i silon yi tandi wal aya wulu lenka i be kafuta ñoma dinkira kiliŋ ka ta ka tandi la ko ala alfantankandi ala la jusuboma ala alfantankandi ala la yankankatoma alba alfantankandi la woma ñaadi le walama ala bulala bula la silo nomanta kilande min natal kan. sallallahu alaihi wa sallam abu lahab ala ñondolu e commenceta ka nen akaye ko tabbala sa'ir al alyum nan da felanti e lun toma ma bela kyau. ka bula kilala ka nen amanke man amanke ko bila datita abu jahali abu lahab mi ye lon ko kila fandinne mo ma'ati a dimmuso wo kemala mu abu lahabi ñin dinkewo ti wala lota kuma kumajowo faye sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam woto niŋ wona na ñondoolu minnu be waabu lahabla silo kaŋ niŋ wo le daawutu ka kila neŋ wa sallam wo man ke bee kuuti kuumeeriŋ namaati ni musilimol be wo kuwoñin jarala anan na jarala anin hakkilimaya la anin londola la anin ka tara lonnalu koma anin ka tara alfalu kooma a to bari mon ka wuli wulin na ka ke fayya wo kuwol ñin to min binama sibo naati a be man toro la womu kultimi lon ko aye hakkilimaya sibaka bari n woman kenna